وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى ملدزع أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه يومنا عشرين دشدني قوة ربيع الثاني hijira ta babba dan babba farin jaka da annabin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1442 wanda ya daidai da 20 da daya ga watan 11 shekara 2022 a wannan masallaci na abu ubaida da ke nan bypass masallacin da ya fi shahara da masallacin malam khamis al-misri inda muke gabatar da karatu cikin littafin ashi'a al-isni shari'a wa tahriful qur'an wanda suke da littafi a hannunsu a wannan shine majalisi na takwas ina ganin insha Allah in ban manta ba a takwas ne wannan shine majalisi na takwas a cikin wannan wato shi littafi na الشيعة اثنين عشرية وتحريف القرآن don haka kamar yadda muka yi wancan satin kafin mu shiga cikin bayanai ba za mu rasa sakuna muhimmai ba da ya kamata a ce mun isar da su la'akari da hali da yankinmu yake ciki da kuma wato ita kanta ƙasar ta take ainihin wato ciki na yi magana a wancan satin kuma zan ci gaba da yin magana daga nan har zuwa lokacin da Allah maɗaukakin sarki zai ɗauki rayukanmu na faɗa nake cewa ba aikin malanta ba ne kaɗai ka buɗe littafi ka karantar da mutane abinda ya shafi jawani na rayuwar mutane ba ka da alaƙa da shi haƙƙi ne ga waɗanda suka ɗauki nauyi na karantarwa suka rataya wa wuyansu har ake ce musu magadan annabawa to su sani na cikin aikin da annabawa suka yi kula da masalihu na mutane bayan kokarin hada alakar da Allah ke yi kyau shi sa wani lokaci ko zaluntar mutane ake yi za ka ga wanda suke fara tashi su nuna cewa abinda aka yi na zalunci a cikin mutane ba daidai ba ne. su ne annabawan Allah subhanahu wa ta'ala su suke fara yin wannan abu na farko cikin ababen da nake so in faɗa suna da yawa a yau amma zan takaita wasu wasu kuma zan bari ma sai gobe a masallacin ɗan fodiyo da muke karatun asalibul mujrimina fi tasaddi li da'awatil mursalina wa aqibati zalika wato uslubin mutane mujrimai da yadda suke fito na fito da da'awar annabawa da kuma ƙarshen yadda hakan za ta kaya abu na farko a cikin satin nan kuwa yana sana da maganar da taɓilla na maganar yadda bankin raya ƙasa ya raba tattalin arzikin ƙasan nan ta yadda aka ce an raba kuɗi kusan rabin tiriliyan rabin tiriliyan da aka tashi a rabin tiriliyan dinnan ya aka ɗauki kaso goma sha ɗaya cikin ɗari na kuɗin nan aka ba arewacin najeriya jihohi guda goma sha tara aka ɗauki jihar Legas ita kaɗai aka ba ta kaso arba'in da bakwai idan ka haɗa da wato southwest yankin yarbawa ga baki daya su kadai a wannan kudin kusan rabin triliyar an ba su kaso hamsin da bakwai ma'ana cikin wannan kudin an ba su biliyan biyu da saba'in da hudu a daidai lokacin da duk arewacin najeriya jihohi guda goma sha tara abinda aka ba su biliyan hamsin da uku wannan shine irin yadda ake yi idan ka taho wato abin ya shafi sausa kuntan bangaren an ba su kaso siya bakwai cikin kudin nan yayin da sau'i aka ba su kaso sha daya sannan north central aka ba su kaso sha daya su ma sannan north aka ba su kaso biyar north ya hada wani jihohi kenan barno da wata jaha adamawa da yola a yobe an ce fadan a raya ƙasa a farfado da yankunan da suke da matsala jihar da ta fama da boko haram da matsaloli na tsaro sai aka ɗauki kaso biyar cikin ɗari na kuɗin nan jihar da ba ta da matsala aka ɗauki kaso 47 ita kaɗai ya kamata wannan shi ne abin da ake ciki north east ya haɗa wata jihar da wata jihar a'a north east to to shi ne aka ɗauki biliyan hudu north west aka ba su biliyan 24 ma'ana wannan shi ne abin da aka yi so wanda ya fara fito da wannan maganar ba a santa ba shine sanata Ali Indimi Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya tsare shi ya kuma tsare masa imaninsa da mutuncinsa bayan wannan na saurari firar da aka yi da sanata Obasani a PDP a BBC firar da aka yi da shi cikin maganganun da shi sanata Obasani a yayi kokarin wato ba yadda za a yi kai jam'un maganganun lokacin da shi sanata ali indim ya fito da maganganun nan ya nuna wa duniya lalle akwai zalunci ba yadda za ka yi ka zo kai bayani ka nuna cewa kamar laifin na mutanenmu ne saboda yan can suna da akawun da yawa mu kuma nan ba akawun da yawa a idan can ana buɗe akawun da yawa dala jihar lagos ita ce jihar da ta fi kowace jiha buɗe akawun a najeriya da ta cancanci a ɗauki kaso 47 cikin wannan kudin a bata? ita ce? so ba magana ba ce ta maganan wai buɗe account maganan abin da ya shafi wato wannan magana a na farko magana ne cewa ai ciyaman na bankin nan ɗan arewa ne mu je dan arewa ne amma tambayar da muke ya kawo shi aka bashi makamu ko kuwa kamar yadda ai maganan tsayar da shi wannan mai tabaran awwalawo din dan Allah bukatar al'umman mu ce ko bukatar gwamnonin mu ne me yasa suka tsaya ai suna ganin lokaci ya yi musu biki a baya kamata su rama mai don haka ba su dibi maslahar al'ummarsu ba su tattauna da al'ummarsu ba ba al'ummarsu ba ce take goyon bayan a tsayar da shi bukatarsa suka duba wajen mai wajen tsayar da shi so ita harkar najeriya ya danganta maganan cewa ciyaman dinnan na bankin nan daga arewa yake ba ma musu daga arewa yake amma tambayar da muke ta wata hanya ya zo waye kawo shi Sau da aka wanda ya kawo shi ta hanyar da ya zo interest ɗinsa zai kari. wannan ita ce maganan gaskiya sannan bayan wato wannan maganar da yake magana cewa a mutanenmu ba su buɗe account na banki ba kusan ka iya cewa ya ce 'yan kudanci kaso kada sun buɗe account 'yan arewaci kaso kaza ba su buɗe kan ba mu ji maganar cewa ban mallaki bankuna ba su suka mallaki bankuna yanzu ku duba kwanan nan ai kun san a nan makurin na fara maganar polaris bank wannan polaris bank ɗin fa manya daga cikin mutanen wancan ɓangaren lokacin da suka fahimci wanda zai siye shi daga nan ɓangaren da suka shugaban ƙasa ne fesa hannu aka siyan mai ba amma tsarin da suka ɗauka shine bari su kashe bankin kafin lokacin da za a masa hanjin oba ko da za a miƙa mai sai dai a miƙa mai kangon banza an kashe bankin sai da muka zo nan muka yi bayani na tashi na tafi har bankin na je na ƙaryata na ce wannan maganan ƙarya ne amma wallahi saboda bakin ciki kai to ta yaya waɗanda mutanen da yake shine haka kai tunanin wai har ma za su iya bari wai ku mallaki banki to ku lissafa ku gani a bankunan da ake da shi a najeriya da yawansu nawa ne mallakin mutanen ma a ciki nawa ne maganar da aka ce ta fata sani zangon daura ya fada sha ba yadda za a yi ya ce a legas ya makaranta ya ce wallahi in dai mutumin da ba nan yankin bai ce maka yana san kai ke kowa ya makaryaci in ka ga yara raɓuka to buƙatar ta ce daidai lokacin da yake buƙatar amfani da kai in ya gama ya ajiye ka babu wata magana bayan wannan wannan ita ce magana ta gaskiya to maganan a mallaki banki ai bata ma taso ba saboda kuna kallon hassara da ganin kashi wannan bankin kadai da suke ganin mu bayan fa muka gama fa suka fahimci wannan tsarin an ruguza shi wallahi in ga yadda suke turo sakuna to shikenan yanzu gashi nan an bari hausa fulani sun mallaki wannan bankin kaza kaza kaza kaza kaza surutun fara suka yi ta yi kenan ba sau da haka maganar da yake faɗa sai maganar cewa mutanenmu ba su a akawun ba a banki maganar cewa mutanenmu ba su a akawun ba a banki wannan sai ya zama dalili muƙaddara masu cewa haka ne su arba'in ne a cikin mutanen arewa suka buɗe banki kaso kaza a can me yasa da aka tashi ba a bada wannan ko kasan na mutanenmu da suka buɗe akawun ba a nan sai aka tashi sai aka ɗauki kaso sha cikin ɗari sai aka ɗauki kaso arba'in da cikin ɗari aka mika wa jiha ɗaya ko zai ɗauki renin hankali ne a ce ita wannan jihar ita kaɗai ta buɗe kawar na banki da adadin da ya kai wannan mu kuma mutanenmu gaba ɗaya arewacin najeriya in an haɗa abinda suke da shi na buɗe akawun a banki bai wuce kaso goma sha ɗaya ba cikin ɗari ba zai taɓa yiwa ba sannan muna kira ga shugabanninmu wallahi dole su san ciwon kansa su dawo su gina yankinsu amma ina rantse maka da allah wannan munafincin da ake tafiya a ciki wallahi komai daren dadewa najeriya sai an raba ya danganta in kun dawo kun gina yankin ku da al'umma ku in kasar ta dare amma wannan zaman munafincin da ake yi ƙarya ne ba yadda za a yi al'amura su ci gaba da tafiya abin misali da za ku gani ka tambayi duk dattijan da yake da mata guda hudu shine babansu yake da 'ya'ya mabambanta sai ya gina gidan ba akan asasi na adalci ba yan nan ɗakin suna kallo ana fifita yan nan ɗakin ka tambaye shi zai faɗa maka matsalolin da yake fama da shi a gidan saboda an gina gidan ba akan asasi nawa ba na adalci ba zai faɗa maka matsalolin da yake fuskanta a ciki saboda haka wannan magana da yi magana ce da ya kamata mu maganar da mu muke yi daban shi kuma maganar da yake yi daban maganan cewa mutanen ba su buɗe banki ba maganan ba su yi kaza ba ai wannan ba shi ba farko abu nawa ne ba za su kirgubu wanda zai faru tsakanin nan ɓangaren da can bangaren sai a ɗauki can ɓangaren su ne mutane nan ba mutane ba ne nan ɓangaren su ne ‘yan haya can ɓangaren su ne wa su ne masu gida abu ne wanda yake sananne kuma duk wanda yake da tunanin yana iya zama da mu mu tattauna da shi ta fuskar dalili ya faɗa ma faɗa wallahi muna da abin da za mu faɗa mutum kowa ya kuma duk girmansa wannan ita ce magana ta gaskiya sannan yanzu magana ta gaba bayan wannan cikin kwanakin nan shugaban ƙasa zai buɗe wajen ƙaddamar da haƙuman fetur a bauchi a tsari kun sani cewa galibi in an ce maka an fara aiki a nan yankin billahi allazi la ilaha illa hu in kuka yi sakaci wanda duk yazo wanda ba dan nan yankin ba wallahi ba zai karasa aikin ba sai dai ya sha aikin eh? ka gani ga maganan janyo teku da Umar musa ya tafi ya tsaya ko bai tsaya ba ya rage wa mutanen sau da ka abinda kuke ganin an fara ko ku zaɓi naku a ƙarasa aikin ko abinda kuke ganin an fara ku ɗauko wani ya zuyi ya ruguda shi wannan ya rage wa mutane wannan matsalarsu abubuwan da zan faɗa suna da yawa gaskiya akan abin da ya shafi wannan sai magana ta ƙarshe wasu bayanan zan basu maganganun da na faɗa a farko-farko ni yana daga cikin wa'anda farko-farko da aka ɗauko maganan muslim muslim cikin na ce ƙarya ne ba maganan addini ba ce magana ce ta buƙatar wasu kuma wannan muna faɗa mu kuma yanzu da muka ce maka cewa muka yi ka duba yankin nan da kuma al'ummar yankin nan da aka bance maka addini ba ne ballantana ka ce in an gama yaƙi za a zo a ci ganima ni ban faɗa maka haka ba ballantana ka ce an sa rigar addini an yaudare ka ni ban faɗi haka ba kwanan nan sai ga shi wannan ya je coci mai tabaran awwalar wadin nan ba haka ba ya je coci shi yasa akwai malaman da na ci karo da su saboda rashin adalci sai su dauki alaji a tiku abubakar sai su dauke shi sai su hada sai ce wai da shi da shi duk tafiya su da wannan wallahi ba karamin bakin zalunci ne. saboda mutumin da ya auri matar da ba musulma ba ya yi ƙoƙari ta musulunta yana da ƴaƴa sama da arba'in Allah ya taimake shi ba a samu wani ya yi fitar ƙafa ba ya zama kirista da wanda ya auri mata tana kirista ya batta ta yi karatu ta na fasto yanzu ya faɗa ya ce duk ranar lahadi shi kaɗai ne yake zauna a gida duk coci suke tafiya ina maganar addini ba wai a raba biyu rabi su bi shi rabi su yi mai su bita ranar jimma ya kwaso wasu su yi masallaci ranar lahadi ta ɗibo wasu a a a shi kaɗai wa da hula sharika da ku a gidan shi kaɗai ne yake da alaƙa da musulunci landa duk ya faɗi gidan ya zama tarihi bai da kowace irin alaƙa da addinin musulunci to sai kuma wani ya zo sai ƙoƙarin nuna mana cewa to yanzu cikin abin da ita kungiyar kan da ya zauna da ita suka bayar a matsayin condition akwai maganin cewa suna buƙatar a yi adalcin da abu in za a bayar a ƙasa a raba shi 50-50 ba za ka gane mai ake nufi da 50-50 ba saboda mu a najeriya yanzu al'ummar musulmi da a ce ma in za a raba abu ana rabawa a ba mu 50-50 wallahi da ƙasar ta zauna lafiya to na rantsi da allah ko 50 din ba ma samu wani abin za a zo a raba a cikin kaso 100 wallahi da kyar mu samu goma ba a yi abinda suke nufi da 50-50 su a gurinsu dole nan gaba idan dai ya zama yana shugaban ƙasa sai an samu jahohin da zai to musulmi yana iya yin gwamna wanda ba musulmi ba yana iya yin gwamna shi suke nufi da 50-50 a gurinsu a cikin tajin ɗinsu akwai irin jahohin kaduna irin su bauchi irin su gombe irin su adamawa da ire-irensu to ya zamanto a tsarin nan gaba ya zamanto musulmi ne wanda ba musulmi ba shi suke magana da maganan ai musu adalci ai maganan 50-50 in baka gane ba to ka gane abin da ake magana to da muna ƙara faɗawa mutane maganan wannan in za ka je kai siyasa ka kaje ba wanda zai hana ka amma wani yanzu na rantsi da Allah in maganan addini ake yi to ba yadda za a ce maganan addini ta tu an ban mu a baya. amma tun farko ni na faɗa na ce ƙarya ne ba buƙatar addini ba ce buƙata ce ta wasu mutane to kuma ya fito ya faɗa yanzu har alfahari ya yake da ranar lahari shi yana zaune a gida su kuma sun dare sun tafi ina to sai mu ga maganan addini saboda haka ba maganan addini ake ba saboda haka wayannan su ne bayanan da zan yi a yau Allah madaukakin sarki ya sa mu dace wasu bayanan sai gobe idan Allah ya kai mu aji mu tafi cikin littafi muna cikin maganar wannan malamin wato abul hasan Al-Amili kusan muna kan malami na takwas cikin malaman shi'a wanda suke cewa littafin Allah yana da matsala malami na farko mun ka ali bin ibrahim al-ummi wanda ya rasu hijira ta 329 sannan malami na biyu shine ni'matul Lahil aljazairi wanda ya rasu hijira 1112 malami na uku da muka kawo shine alfaidul kashani wanda ya rasu hijira 1000 ainihin wato a da nawa da tara. sannan malami na a hudu shine abu mansur ahmad bin mansur al tabarisi wanda ya rasu hijira 600 da ashirin malami na biyar shine muhammad al-bakir al-majlisi wanda ya rasu hijira 111 sannan sai malami na bakwai na shida shine al-sheikh muhammad bin muhammad al-nu'man al-mulaqab wanda suke ce masa mufid wanda ya rasu hijira 413 sai malami na bakwai shine abul Hassan al amidi to muna kan magana saboda mu karasa ba wancan satin da yake cewa amma an-nuqsan amma maganan cewa alqur'ani yana da tawaya fihi faqad rawa jama'atun min ashabina wata jama'a daga cikin mutanen masurwaito wa qaumin min hashawiyyati al dan yana nufin hashawiyya ahli sunna yake ne eh shine zaka ga a ƙasa yana cewa wato yaqsidu ahli sunna alladhina eh, alladhina hum bura'a'u min at-ta'n Su ne sune akwai sunaye da suke kiran kansu da shi ya kai wajen takwas suna cewa kansu eh, a ithni shari'a ashabul intizar al-khassa a shia al-imamiyya waye waye irin wa'annan sunaye to in kana karanta littattafan shi'a wani lokaci kada sun ci a littafin amawa to wai ahli sunna su ne amawa to zaka cewa annal qur'ana anna fil qur'ani taghayyuran wa nuqsanan cewa wai an ruwaito a littattafan ahli sunna wai a cikin alqur'ani akwai wato tabiyi jirkita wasu abubuwa da tawaya kun san abin da bahaushe yake cewa a mutum ne sai aka cewa na kai barawo maimakon ya kare kansa ya ce ni ma barawo bane sai ce to kai ma barawo to kaga farko tukunna ya fara tabbatarwa da kansa ne shi barawo to lokacin da ahli sunna ke musu hujumi cewa a littattafan akwai maganan cewa alqur'ani yana da matsala da ba su iya kare kansu in ka jefa musu ma sai ce kuma ai akwai to sai su ɗauko abubuwan da asali ba magana ba ce ta taharifi magana ce ta annasikh wal mansukh sai su awwala shi su jirkita sai su ba shi muguwar ma'ana da ma'anan cewa wai akwai taharifi a cikin littattafan sunna ba maganan taharifi wasahihu abin da ya inganta min mazhabi ashabina daga mazhabar mutanen mu inji shi sai ce khilafuhu sabanin wannan sai ce wa huwa alladhi nasarahu al-murtada qaddasa Allahu shine wanda al-murtada ite ba kama wannan ra'ayi wa kaza tabi'ahu a at-tusi haka nan malaman sa ibi shi fi tibyan haythu qala inda yake wa amma al-kalam amma zance fi ziyadatihi walan an samu tsari a cikin qur'ani wa nuqsanihi da kuma tawassiyani ani al-qur'an fa mimma la yadiqu bihi na cikin abinda bai dace da littafin Allah ba li'anna ziyadati fihi domin qari a cikin al-qur'ani mujma'un ala butlanihi an hadu ce wannan batacce ne wa amman nuqsanu minhu amma samun tawaya daga alqur'ani fa zahiru aidan abinda ya bayyana min mazhabil muslimin daga mazhabar muslimi khilafuhu sabanin wannan wa huwa al-yaqu bis sahihi sai ta shine abinda yafi dacewa da abinda ya inganta min mazhabina daga mazhabar sai ce kama nasarahul murtada wa huwa zahiru kamar yadda murtada ita maki wannan ra'ayi shine abin da ya bayyana min ruwaya daga cikin ruwayi ghayra siri ce siri annahu ruwiyat arwaytu riwayatun kathira ruwayoyi masu yawa min jihati al-amma wal khassa yana nufin ta bangaren ahli sunna da su in shi'a bin qusanin min ayil qur'anin da tawayyun ayoyin alqur'ani sai yace wa nuqila shay'un minhu an naqaltu wani abu min mawdu'in ila mawdu'in daga wannan wurin zuwa wannan wurin sai ce lakin tariquha al-ahad sai dai waɗannan ruwayoyin sun zo ta hanyar ahad ne muna da hadisi mutawatiri a ka'idar malaman hadisi dan hadin da ba mutawatiri ba ya zama kabarin kabaru ahad allati la tujibu ilman wacce ba ta wajabta ilimi fal aula sai ce to abin da yafi dacewa al-i'radu anha kau da kai daga waɗannan ruwayin watarku tarku at-tashagul da barin shagaltuwa bi hada ita li annahu yumkin domin zai yi ta'awiluha ay tawilin walan sahat koda a ce waɗannan ruwayin ma sun inganta lima kana zalik lamma kana zalika ta'anan yayin da ya zamanto wannan suka ne alama huwa mawjudun bayna duffatayn akan al-littafin Allah dake samamme wanda ke tsakanin bangwayen nan guda biyu sai ce fa inna zalika ma'lumu sihhatihi wannan wato sananne ne ta fuskar ingancin sa la ya'tariduhu ahadun min al-umma ba wanda zai iya bujiro masa da wani abu na cikin al'umma sai ce wa ruwayatuna ruwayanmu mutanasiratu tana taimakawa bil hasti wajen kwadaitarwa ala qira'atihi akan karanta wannan alqur'anin wa tamassuku bihi bima fihi da ruku da abin da ke cikin sa wa ma yaridu min al-ikhtilaf al da kuma mayar da duk abin ne na sabanin hadisai fil furu a cikin furu ilaihi zuwa gare shi shi wannan alqur'ani wa ardiha da kuma bujiro da ruwayar alaihi ga qur'ani fama wafaqahu amila umila alaihi abin da ya dace a karba da aka ga shi ana ce maka su in aka kawo abu in ya dace da qur'ani sai su karba in ya saba mu qur'ani ba sa karba ƙarya suke in an kawo abu in ya dace da san zuciyarsu za ta ansa duk wanda ya bibiye tattaunawanmu da su ya ga wannan yanzu wannan amru bin hamakil kuza'i sahabi a wajen ahalus sunna babu wani sahabi daga cikin sahabban annabi wanda yake tabaka ta almuhajiruna wal ansar wanda ya musharaka wajen ya shiga cikin fitinar kashe sayyidina usman na kawo cewa wayoyi sun tabbata ta fuska wajen kusan guda goma sha uku babu ruwaya da ta inganta ta fuskar sanadi wanda aka tuhumci wani sahabi daga cikin sahabban annabi wanda ya musharaka wajen kashe sai na usman in ma dai wanda za a ce maka sahabi ne in ka bi biddika za ka samu ba sahabi ba ne don kafin irin su ibn hajar su zo su yi al'isa, ba fi da sahaba an samu ya matsa al'amara akwai wanda sahabi ne wasu sun cire shi sun mai da shi tabi akwai wanda tabi'i ne wasu sun dauke shi sun mai da shi ya zama sahabi to sai da yazo ya bibi al'amara shi yasa da ku ga in kun zo kan tarajimu na wasu sai ku ga ana sabani akan su sai sahabi ne su ce ba sahabi bane to sai na ce a gurin ahli sunna wayannan ruwayan ba su tabbata ba da ba su tabbata ba al Hassan al-basri yana cikin wanda abin ya faru a idan su da aka tambaye shi a cikin muhajir da ansar akwai wanda ya musharaka gurin kashe usman sai ce babu to amma duk da haka ka duba ya da Allah maɗaukacin sarki yayi ga al-muhajir da ansar yace was-sabiquna al-awwaluna min muhajiri, na wani ansari wal-ladhina ittaba'uuhum bi ihsan radiyallahu anhu amma da ruwaya suka yadda ta ƙarya cewa ga wani sahabi ya yi musharaka gurin kashe fere na usman ko ku a'a da ayar ƙur'anin suka yadda suka kore abu za ka samu cewa ruwayan ƙarya suka riƙe sai sun rugu da sahabi da ita wannan haka suke ban taɓa ganin addini a duniya na san zuciya ba wallahi irin addini shiya ban taɓa gani ba shi sa sai yake cewa wa ma yukhalifu abin da ya saba masa yustanabu wasi a nisance shi yanzu akwai ruwayo a littattafan shi'a su kansu shi'a sun kasu gida biyu ko kun san cewa yanzu 'yan shi'a suna da saɓani musulmin duniya in ka cire shi'a ba su yi saɓani ba akan 'ya'yan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam nawa cewa yana da 'ya'ya guda bakwai uku maza hudu mai mata amma a cikin in shi akwai waɗanda ba su yadda cewa annabi yana da 'ya'ya mata guda hudu ba sun ce ragowar ba 'ya'yan shi ba ne agololi ne zuwa gidan da su aka to yanzu wanda suka yadda da wannan shi yasa na sha ƙalubalanta na ce ka je ka bincika za ka ji a muƙaddiman wasu daga cikinsu za su ce za su yi wa annabi salati za su ce abil ƙasimi muhammad amma dan Allah ka taba ganin wani shi'a yana waka ko yabo ya waƙe alƙasim ko abdullahi ko ibrahim a matsayin ɗan annabi muhammad ba sa yi ka taba ganin 'yan shi'a suna waƙe sun waƙe zainab ko ruƙayya ko umu koso ka taba gani to yanzu mu ɗauki haka allah da ya tashi cikin ƙur'ani cewa ya ayyuhan nabi ya kai annabin sai ce kulle azuwa jika faɗa wa mai matanka azwat ba jam'i ba ne na zauji yanzu ran da wani ya zo ce matar annabi ɗaya ce ya ƙaryata ƙur'ani ko bai ƙaryata ba zama da shi ƙur'ani bai ce matar annabi ɗaya ba ce cewa ya azwat ko to sai ya ce wa banatika da 'ya'yanka mata banat jam'i ne na bintin ko annabi ɗaya ɗaya ka da ita ko 'ya'ya mata to sai suka zo suka ce ai annabi ya ɗaya yake da ita kawai na fatima to duk ruwa da suka zo a littattafan su in dai da gaske ne idan abu ya saba wa qur'ani ai watsi da shi to wannan ruwa ta saba wa qur'ani amma abun mamaki akwai ɗan shi'a da yawa ba su yadda da wannan ayin qur'ani ba a matsayin cewa banat annabi ya'ya mata yake da shi abin da suka yadda har rubuce-rubuce akwai malaman da masu yi wajen kare wannan cewa maganan ƴaƴan da ake kirkira ana cewa ƴaƴan annabi ƙarya ne annabi bai da wata ƴa ƙwaya ɗaya a duniya sai na na fatima to kaga ai wannan karya ta sarihin qur'ani ne to haka suke wala yultafatu ilayhi ba a waigawa zuwa gare shi wa qad waradat an annabi sallallahu alaihi wa sallama riwayat riwayatun riwaya ta zo daga annabi la yadfa'uha ahadun ba wanda yake tunkuɗe ta annahu qala ya ce inni mukallifun fi kuma ne zan tafi zan bar muku aba nauyaya guda biyu in bihi bihima in kuka yi riko da su lan ba za ku bace ta kitaban lahi wa ikrati littafin Allah da ikrata to nan suke makarewa da annabi ya ce kitaban lahi wa ya yayi bayanin su a ikrar sai ya ce ahla baiti mutanen wa gidana ya faɗa maka suwaye itiran su ne ahalami to kowane mutum a duniya idan ya aure tun kafin a haifi ɗa in ka je gidan kana zuwa kai da mutum ya aure tun kafin ya haifi ɗa an haɗu da shi mai ake cewa ya iyali duk gidan da ka sani in ka je gidan kai sallama ka ce a fito ina neman iyalin wani matarsa ce za ta fara fito amma annabi ne kaɗai matansa ba iyalansa ba ne a gurin in shiya a kware ai sun in kaji suna maganan bai baiti to ba fa maganan matan annaba a ciki ba sa ciki ba sa cikin ahlul baiti ba sa ciki wanda in ka tafi suratul azab da ka ga dama kalman ahlul baiti gaba ɗaya guri uku Allah madaukakin sarki amfani da ita a cikin Ƙur'ani. akwai a suratul sai suratul qasas sai suratul ahzab a suratul hud da Allah subhanahu wata'ala ya kawo wannan kissar kalman ahlul bait da aka yi amfani da ita an tabbatar da cewa ahlul bait a gurin ita ce matar annabi Ibrahim a lokacin da tun ma ba a haifi kowane irin ta ba a duniya a suratul qasas ma da aka zo an tabbatar da haka to an yadda a can da nan duka idan an ce ahlul baiti ana nufin matar da mijinta amma manzon Allah ne kadai in aka ce ahlul baiti matansa ba sa shi kadai ne da haka Allah dai ba da labari cewa ya wani ƙadija'at rusuluna Ibrahim bil bushra mala'ikunmu sun zo wa annabi Ibrahim da bushara bushara shine a ce maka ga wani alheri zai zo tun kafin alherin ya same ka qalu salam suka ce masa assalamu alaikum qala salamun yace musu alaikum assalam da haka in ka kalli qalu salaman masdar ne da yake da dummate ne qala salamun masdar ne shi ma da yake da me a a wancan fatahate ne wannan dummate ne a ka'ida a wajen malamai idan ka ga masdari da fatahate ne to yana nuna abin ba wajibi ne mustahabbi ne idan ka ga masdari da damma to yana nuna cewa abun wajibi ne shi yasa a musulunci kawa mutum sallama mustahabbi ne amma ya amsa maka me shi yasa da Allah ya zo wajen sallama sai ce wa idza huyitu bi tahiyyati sai ce fa hayyu kaga wa idza huyitu bi tahiyyati wanda zai mayar fa hayyu bi ahsana min ha'ur duwa saboda shi wajibi ne sai yaka amfani da lafazin umarni to qalu salaman qala salaman fama labisa an jaa bi ijlin hani Mai zauna bai je sa aka yanka sa ga kashi aka ɗauko aka kawo musu Falon mara a lokacin da ya ga hannayensu la ta ilaihi ba ta taɓa abincin ba na kira hun sai ɗan shiga damuwa wa auda samin khifa sai tsoro ya kama annabi ibrahim da suka gane ya ɗan firgita cewa wani irin mutanen ya haka ku zo saboda girmama a je a gasa sa a ɗauko a kawo amma ko kallon abincin guri qalu sai suka ce masa la takaffaka bi tsoro mu da ka zama a sura ta mala'iku a sura ta mutane to ba mutane bane mala'iku ne inna ursilna ila qaumi lut daga nan an aike mu ne za mu tafi garin annabi shi yasa a surata a suratul ankabut da suka ce za su je su hallaka garin annabi qala ce musu inna fi haluta qalu ce masa suka nahnu a'lamu biman fiha amon bi ka sanin wanda ke cikin garin haka suka ce mi sau da yadda Allah ya dan adam ba zai iya ganin mala'ika a surarsa ta mala'ika in ka ga mala'ika to ai shi kenan kamar yadda ka san mutum ɗaya ne ake saɓani a kansa a duniya ya ga Allah ko bai gani ba shine annabi Muhammad to shi kaɗai ne kuma ya taɓa ganin mala'ika a surarsa ta mala'ika walƙadar ahu na zalatan ukura inda sajadatul munta walƙadar ahu bil ufkil mubin to sai Allah yake cewa mar'atuhu qa'imatu mata annabi Ibrahim tana ci fa sai ta dariya akwai malaman da suka ce fa dhahikat jinin al'ada ya zo mata saboda da hika yana daukan wannan ma'ana da tayi yi dariya Allah sai ce fa basharnaha bi ishaqa sai muka yi mata bishara za ta haifuwa Allah ya ce wa min wara'i ishaqa yaqub bayan kaga lokacin da aka ce za ta haifi ɗa annabi isa ko cikin ma ba sannan isa haka zai zo duniya zai yi aure zai haifi ɗa yaƙo a lokacin da aka faɗi wannan ba cikin baban ballantana mawa ɗan amma aka faɗe su ƙalu ƙala sai ta ce yawon da takaicu a adadi yanzu na haihu wa ana ajuzun bayan ni tsohuwa ce wa hada ba ali shekan wannan mijin nawa shi ma dattijo ne shekaru sun masa yawa inna hadha la shay'un ajib wannan abin yana da ban mamaki qalu sai suka ce mata ata'ajibina min amrillahi yanzu kina mamaki akan al'amarin Allah sai suka ce mata rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal baiti innahu hamidum majid suwaye ahlal baiti anan gurin kaga ita matar da mijinta a lokacin da ba su da ɗaku a duniya Allah ya kira su yake masu ahalul baiti to anan gurin an yadda matar annabi Ibrahim ahalul baiti ce amma matar annabi a can ba ahalul baiti ba ce to usulubin qur'ani in ana so a cire iyalanka a ce ba sa ciki ka koma ka kalli usulubin da Allah ya amfana shi akan annabi da annabi lokacin da mala'ikun da suka bannan suka zo ƙari ya lutu inna rasul rabbika lan yasilu ilay sai Allah ya ce fa asri bi ahlika bi kitabin min al-layl ka dauki iyalanka fita da su da wani yanki na dare wala yaltabit minkum ahadun kaga illa Ka kaga yanzu istisna'i ne cewa tana cikin iyalan amma banda wa banda ita ha innaha ha, ma asabahu to yadda ka ga Allah ya amfani da wannan uslubin haka yi amfani da wannan uslubin akan annabi nuhu wajen cewa an cire iyalansa cewa hatta idan da a amurna wa fara sannu ƙulna hamil biha min kullum zaune ne wa ahalaka illa man sabaka alaihi alƙaulu wa man aman wa ma amana ma'ahu illa ƙali kaga lokacin da aka ce wa ahalaka illa man sabaka alaihi alƙaulu to abin da ya ɗauka abin ya taƙaito a kan matarsa ne bai ɗauka abin ya shafi ɗansa ba shi yasa ai da aka gama tufanu ba cewa innabi ne min ahali ba wa inna wa alakal mai saboda a can ya fahimci wa ahalaka illa man sabaka alaihi alqawlu ma tasabata ti dan Allah ya ce illa ajuzun fil ghabirina an cire ta ba ta ciki to bai dauka cewa har da ba saboda dama danka yana cikin wa iyalanka shi yasa yake innabni min ahali wa inna wa'adaka alhaq wa anta kamul akim sai da Allah ya ce qala ya nuhu innahu laysa min ahlika innahu amalun ghayr salih to in ka tafi suratul ahzab zaka ga cewa Allah madaukakin sarki da ya tashi yin magana ya dinga kawo nunun nusuwa wajen amfani da matan annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ya kai nunin kusan guda ashirin nunin nusuwa kun ga farko Allah madaukakin sarki cewa ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi kulli azwajika fada wa matanka jingina su a ce annabi ya faɗawa wa matansa wannan yana nuna cewa kimar su da darajar su a wajen Allah ba daidai take da raguwar matan kowa a duniya ba in kuntunna kunga in kuntunna ita ce nonon ta farko turidna ita ce nonon ta biyu alhayatar duniya wa zinataha alaina ita ce nonon ta uku wa matti'ukunna nunun ta nawa wa usarrihukunna biyar sarahan jamila wa in kuntunna nawa turidna allaha nawa wa rasulahu wad daral akhirah fa inna allaha a'adda lil musinati minkunna nawa ajran azima ya nisa annabi man ya'ti minkunna bifahishatin mubayyinatin yudha'af laha al'adabu da itai wa kana zalika 'ala Allah yasira wa man yaqnut kunna nawa lillahi wa rasulihi wa ta'amal salihan nu'tiha ajraha marratayn wa a'tadna laha rizqan karima ya nisa annabi lastunna shanawa ka ahadin min an-nisa'in taqaytunna fala takda'ana shanawa بالقول فيتمع الذي في قلبه وقلنا قولا معروفا وقرنا شانوا في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وأتينا من زكاة وأطئنا الله إشرين ورسولا سياكة تو إنما يريد الله abinda Allah yake nufi wannan umarnin da ake ta ba ku a ce ku yi kaza ka ku yi kaza inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum rijsa ya tafi yadda datti akan ku ahlal baiti wa yutahhirakum tadhhira in ka ci gaba nunun dinnan ba ta kare bane wa zakurna ta nawa ما يتلى في بيوتكن تنوى من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا ba yadda za a yi in dai ba mutum ba wanda Allah ya jarrabe shi da bala'i a addini domin siyakin zance na taimaka maka wajen fahimtar maganan Allah menene dalilin da aka zo aka ce inna ma yuridullahu al-izhi An-kum ba a ci an kunna ba saboda dan ya shigar da maza mata su shiga da an yi amfani da inna ma yuridullahu al-izhi ba an kunna ahalal baiti wa tsahira kunna to ba yadda za a yi wani namiji ya shiga a duniya amma amfani da anko shi yake iya bayar da dama namiji ya shiga mace ta yi da suka daga hannu suka yi addu'a cikin suratu ali imrana rabbana rabbana rabbana da Allah ya gama sai ce da lahum rabbuhum annila la udi'u amala amilin minkum me minkum min dakarin awunsa shine min kudin saboda min kudin ya kunshi mace ya kunshi namiji shi yasa a qur'ani dai inda ga Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu maza da mata sun shiga ko ba su shiga ba wa aqimus salata wa atuz zakata maza da mata sun shiga ko ba su shiga ba bai bukata to kuma wannan cike yake da qur'ani idan ka bibi wannan a cikin alqur'ani zaka ga galibi uslubi na iyali to akan yi amfani ne da shi da uslubi na jama'a ba uslubi na mutum ɗaya ba annabi musa cikin surata taha da allah ya ce wa a taka hadisa musa izra'a naran faƙali li ahalihi sanda ya hango wuta ya ce wa iyalansa ai ita kaɗai ce yake tafiya da ita ko ce mata in kifi ko in kusu kaga in kusu wawul jama'a aka amfani da shi in ka ce in an yi amfani da wawul jama'a ko da miri na jama'a mace ta fata. to a cire matar annabi Musa a kore a ce ba iyalinsa ba ce fa qala li ahlihim kusu inni anastu naran me yace la'alli atikum bai ce la'alli atiki ba minha bi qabatin aw ajidu ala an-nari ala an-nari huna to yadda aka amfani da shi anan a cikin suratu taha a cikin suratul qasas ma irin wannan uslubin aka amfani da shi bayan da ya riga ya gama ainihin wato harkar kiwonsa shi annabi musa allah maɗaukacin sarki ya ba da cewa walamma ƙada musa ba baban ya ce inni uridu an unki haka ba ihjab na tayya hataina ala anta ajurani samani hijab fa in atmamta fa min indi kuma uridu an ashqa alayka satajiduni insha Allah min as-sabirin wanga min as-salihin sai قال ذلك بيني وبين أيما الأجلين قضيت فلا أدوان علي والله على ما نقول وكي سياقتي فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله ديئوا في أهلا سيتفدسوا آنس من جانب الطول نارا فقال لآله امكسوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جزوة من النار لعلكم تسألون wannan shine to ku duba ku gani wayannan mutanen shi yasa ruwayoyin da suka zo wacce suke kafa hujja da ita ta umma salma da ta zo za ta shiga sai annabi ya ce an ce ala khairin an ce ala makaniki na bibiya ruwaya ce ta kai da lafazi guda goma sha ɗaya da akwai ruwayan da annabi ya sarraha cewa abinda ake nufi an ce ala makaniki an ce ala khairin dama can ke ahalul baiti baki bukatar sai an rufe ki da mayaji kuma dan Allah hadisul kisa da suke kafa hujja da shi dan Allah da wanda rana ɗaya ka lullube shi da mayafi aka ce Allahumma haula ya ahli baiti da wanda shi kuma kullun suna tare da annabi cikin mayafin ake kwana ba akwai kiyasul aula ba idan wanda ya mari baban wayayensa ya zama mutumin banza to wanda kuma ya mari babansa ba kaga shine min bai ba aula ko to idan wanda aka lullube da mayafi rana ɗaya ya zama ahlul baiti ta wanda ake kwanciya da shi kullum a cikin mayafi ne min babu aulai ko kuwa sannan ina da ruwaya a littafin su cewa malaika jibrilu shi ma ya shiga cikin mayafin amma ka taba jin wannan shi ana ce maka shi ma malaika jibrilu ahlul bait ne inda illar ita ce mayafin to da malaika jibrilu ma ahlul bait ne wannan shi ne to wannan dai yana daga ciki dan ka ba yadda za a yi a gurin ahlus sunna annabi yana da ahalin baiti guda uku akwai ahalin baiti na nasaba akwai ahalin baiti na haihuwa sannan akwai ahalin baiti na sukuna Ahalin baiti na haihuwa sune ƴaƴan da ya haifa Ahalin baiti na nasaba sayyidina ala ahalin baiti ne na nasaba shi yasa a gurinmu mu abinda ya hada sayyidina ali da annabi shine nafsu abinda ya haɗa shi da jafar yayansa shine nafsu abin da ya hada shi da aqilu shine nafsu abin da ya hada shi da abbas shine nafsu abin da ya hada shi da hamza shine ahlul bait nawa na nasaba sannan akwai ahlul bait na sukuna wanda ya auro suke zauna a gidan ku duba a siyakin ayoyin in kuka ga za ku ga Allah ya amfani da kalman baiti guda uku na farko sai yake wa karna fi kunna. da Allah gidajen da aka ce matan su tabbata gidajen iyayensu ko gidansu mallakar kansu ko gidan da annabin yake ciki don ku gane girman abin da Allah ma ya tashi bai jingina gidan anan ba ga annabin ga su aka jingina gidan sannan sai aka kawo inna ma yuridullahu da yuzhi ba an kuma rijta ahlal baiti wancan baiti din na farko da aka ce wa qarna ki kunna. wanda suke cikin gidan da aka ce su tabbata su ne kuma ahlul baiti sannan wa dhukurna ma yutla fi kunna min ayatin lahi ne to ku duba ku gani yadda a cikin sura guda daya Allah ya jingina gidan ga matan sannan ya zo ya jingina gidan ga annabi ya ce ya ayyuhan nabi ku ya ayyuhan ladina amanu la tadkhulu buyutan nabi kakku shiga gidan annabi jingina gida zuwa ga annabi yana da daraja ko bai da daraja ashe ko a dingina gidan annabi ga matan annabin abu ne na daraja da matsayi a gurin Allah da ba cancanta ba ba yadda za Allah ya inci intisabin gidan zuwa gare su da haka in ka ji dan shi'a yana maganan ahalin baiti to a gurin shi ba matan annabi ba ka cikin ahalin baiti ba in ka ji yana maganan ana kin ahalin baiti to wasu mutane ne ya ware yace su kadai ne ahalin baiti a duniya banda su ba wani mutum ahlul baiti a duniya wanda ahlus suna ba shi bane mahangarsu ta kallon wato ahlul baiti sannan yadda ka ga Allah ya ce wa zakurna ma ga wuce kunna min ayatil lahi akwai abin da in ana so a gane na addini in ba ta hanyar matan annabi ba babu yadda za a gane wannan abu yanzu duk abin da ya shafi mu'amala ta zamantakewa ta gidan aure na na Fatima ta aure tana gidanta matan annabi suna gidan shi abin da ke tafiya na zaman gidan auren daga wajen na ala a gidan shi za a sani ko daga wajen annabi ta hanyar matan shi ta hanyar matan shi wannan ne to mu muna karɓan addini daga matan manzan Allah muna karɓan addini daga na ali abdullahi ɗan abbas abbas ɗin baban kansa jafar yayansa sayyidina hamza da duk wani wanda yake da alaka da annabi ta nasaba na tafi faɗa a wasu munasabobi akwai mutum guda goma sha uku da suka yi kama da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a ciki har da kakan al Shafi cikin malaman mazahibu dinnan guda hudu wanda yake da alaka da ahlul bait shine al Shafi kwarai to shine malam yake cewa shine nan yake cewa lan tadillu kitaballahi wa itrati ahlul bait wa innahuma lan yaftariqa ba za su ba. hatta yarida alayhi alhawa sun same ni a tafkin kausara sai yace wahala ya yadullu ala annahu mawjud wannan yana nuni cewa akan samamme ne fi kulli asrin a kowane zamani da annahu la yajuzu an yi ummata bai halatta ba annabi ya umarci al'umma bi tamassuki bima la taqdiru ala tamassuku bi ga abin da bata da iko akan riko da shi kama inna ahlul baiti kamar yadda ahlul baiti wa man ba a qawlihi da wanda ya wajaba abu maganan sa hasilun fi kulli waqtin abu ne tabbatacci a kowane lokaci wa idza kana al na bainana mujma'un ala sihhatihi to idan abin da ke hannun mu an ijma'i samamme ne ya inganta akan ingancin sa to fa yambagi an natashagala bi tafsirihi to ya halatta mu shagaltu da tafsirinsa wa bayani ma'anihi wa tarki ma siwahu to wannan ina so in kawo muku maganan wani malamin shi'a ne da yayi akan cewa su qur'ani a gurin su bai da matsala to ga maganan wani malamin shi'an zai masa raddi ita ce maganar da zai kawo sai ya ce aqulu ni kuma ina ce maka shine za ku ga a ƙasa nan ba ta ɗaya sai ce hada bada al-alimu shi'i nan ne huna bada al'alimu shi'i malamin shi'a ya fara abul hasan al'amini ya ruddu ala sadu kunga waccan magana ta sadu da yake ƙoƙarin ya nuna qur'ani ba matsala to yanzu ga dan shi'a kuma zai raddinta wa yubtilu al'azara zai bata duk wani uzuri allati ha a saduq wanda saduq ya dogara da ita li isbat anna al-qur'ana laysa muharrafun dan ya tabbatar da ta qur'ani ba a jinkirta shi ma sai ya ci amma di'a'uhum amma da awarku na cewa gashi nan ya kasu da iddu'a man eh, ya kasu yana nufin iddu'a man an karanta hari da awar wanda ya inkarin ba a samu taharifi ba adamu ziyada ta wai ba a samu ƙari ba a cikin littafin Allah ai ziyada ta ayatin au ayatin ƙarin aya ko ayoyi mimma la yumkin min alqur'ani wa mimma lam yakun min alqur'ani wanda bai kasance ba na ƙur'ani sai ce falhaku kama ƙalu ya ce maganan gaskiya shine kamar yadda malaman da suka ce an jirkita an ƙara an rage ita ce maganan gaskiya kaga dai daddin wancan maganan to nan gaba za mu karanta za ku gani zai tabbatar da cewa duk wani malami da ka ga a shi'a ya ce maka ƙur'anin nan ba matsala to yi maganan ne a babin taƙiyya sai ya ce lam najib fi akhbarina al-mu'tabara ba mu samu ba a cikin hadisan mu inda ake lura da su ma ala khilatihi abinda yake nuni akan sabanin wannan siwa zahiri ba'd faqarati khabar zindi fati fi sashin wani abu da ya bayyana na wasu layika na labarin wani zindiki fil fasl sabiq a fasali na gabata da ya gabata sai ce wa qad wajjahnahu mun fuskanci wannan bima yundafa'u anhu hadha al-kimal da abinda za a tunkuɗe wannan a ce abu yana ɗaukar kara yana ɗaukar kara sai ya ce wa ƙada marra fil awwal ya gabata a fasali na farko wa fi ruwayatil ayashi da ruwayoyin ayashi annal baqir alaihi salam ƙala baqir ya ce haka suke ma a a'imma na ahlul ta ƙarya ko kuwa haka suke su kwanta ko ƙarya sai su dangana ma ahlul bait sai su ahlul bait ne suka yi innal ya ce lallai qur'ani kadu tiriha minhu ayun kathira ai an jefar da wasu ayoyi a ciki walam yanzu fihi illa huruf ba abin da aka ƙara a ciki sai wasu harufa sai ce kad akta biha al-katabatu wa tawathamat ar wasu masu rubutu sun yi kuskure sannan wasu wato madaje sun yi wahami sai ce wa amma kalamuhum amma zantan su fi mutlaq ta akan cewa gaba ɗaya an canja wannan kusan an kuma rage shi fabutulanuhu ba a da annab ba hana a daihi auda batinsa bayan mun faɗakar a kan shine mafi fitowa filimin min an ya hata ila bayani akan yana bukatan a bayani sai ce walaita shi'iri kai can saniya kaifin ya juzu da misalin sheik fiya ya halatta ga kwatankwacin sheik gashi nan yana nufin a tsusi almulakar inda mun bi sheikun ta'ifa an yadda'i yayi da awa cewa anna adaman nuqsan zahiru riwayati cewa wai rashin samun ƙari waya a ƙur'ani wa ai ruwayoyi ne da suka zo a bayyane Anna na tare da mu in shi a lamna zafar ba mu ribantu ba ala kabarin wahidin ya dulla alaihi ba mu ribantu da wani hadisi ba da yake nuni akan haka kowa an samu hadisi da zai nuna maka cewa ƙur'ani ba matsala to sai a ce maka to ai ba wannan ƙur'anin ake nufi wanda mahadi ya gudu da shi ya shige kogo shi ake ne ta za ka yi kaga bayan da za ka yi sai yake cewa na'am e eh, dilalatu ha kasan nuninta ala kaunin tabiir akan kasancewar canji alladhi waka wanda ya auku gairu mukhillin bil maqsud ba yana bata ma'anar da ake nufi ba ne kasiran masu yawa sai ce ka hasbi isma ali wa ali muhammadin kaman a ce maka an share sunan na ali a Kur'ani. sai an cire sunan sai na ai ba ƙur'ani ma'anin qur'ani yake ma da kuma sunan iyalan gidan annabi muhammad ai mun bada misali cewa inna allaha astafa adama wa nuhan wa ala ibrahima wa ala imrana sun ce akwai wa ala muhammadi da sahabbai suka zo hada ƙur'ani ce suka cire wa ala muhammadi haka suka faɗa wannan muna da shi da hoto na bidiyo da sauti da komai malamai shi a wannan zamanin sun ce lakin nan kawo mahazafuha sai dai mutanen suna da musamman da suka zo haɗa ƙwar'ani sai suka cire wannan to duk irin wannan sai yake cewa hasbi asma'il munafiqina da share sunan wasu munafikai wai da asali a ƙwar'ani akwai sunan wasu munafikai kalara to kuma munafikan za ka yi tsammani cewa wasu mutane ne watakila ya shafi abubakar dawa da umar ne to ana nuna cewa lokaci ya yi za mu tsaya nan in mun zo ma sake kawo wannan magana tashi da zai raddin waccan magana magana ce da take tana da tsohon mun zo za mu kokarin mu ja ta gaba ɗaya sai mun karance ta dan mutane su fahimci gabar da ake magana kaga malamin shi'a ne zai ce qur'ani ya cika ba matsala kuma malamin shi'a ne zai yi mai raddi su masu raddin hikimar raddin akwai ruwayi da sama da ruwaya dubu biyu sun ce ba zai yi ba a ruwaito wa'annan ruwayan daga a'imma na ahlul bait kuma a karyata ta kuma wanda ya ta waɗannan ruwayan to kahiri na sau da ka dole sai sun kara waɗannan mai waɗannan ruwayan Allah madaukakin sarki ya samu dace abinda muka faɗa ne Allah ka ba mu lada wanda muka kuskure Allah ka yafe mana a akwai dan uwa malam nura mai goro shi a zaune Allah ya azabta shi da samun haihuwa da namiji kuma ɗaya daga cikin mazaje ne na gwagwarmaya a tafiyar nan ta addini eh rijalul gaibi kenan ba kowa ke ganin su ba eh ma'ana in nace mazaje aikin mu na da'awa na social media tunda alhamdulillah wanda ke bibiyar kin tim din mu na social media ka san cewa gurgudu an shirya ma da'awar kuma akwai kayan aiki to yana ɗaya daga cikin su so Allah ya azarta shi da samun ɗa namiji yawa kuma ya masa takwara ya sa masa Musa asadu sunna saboda haka a yi masa addu'a wannan yaro Allah ya yi masa albarka Allah ya sa su gaji sunan nan da kyau Allah ya sa inda suka muka tsaya su zo su tsora daga nan a ta gaba da fafatawa da matsi a malam Allah madaukakin sarki ya raya shi kuma yi masa albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh